من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu alhamis hudu ga watan rajab ma'ana watan bakwai na kalandar musulunci na shekara ta 1436 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 23 ga watan hudu na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna al-mansura li'itiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na babban malamin nan al-hafiz hakami Allah ubangiji lullube shi rahamarsa ya sanya masa aikin da ya mana a cikin mizadin kyawawan ayyukansa za mu tashi a tambaya sai ta ɗari biyu da goma sha takwas wanda take ce malwajibu liwulatil umuri menene ya wajaba akan kowane musulmi game da shugabansa shugaban da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka a matsayin shi na shugabanka akwai waɗansu haƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a wuyanka nasa na wannan shugaban naka ka kiyaye su shugaban nan naka sawa'un ya mulke ka kana san shi ba ka san shi sawa'un yana maka adalci ko baya maka adalci sawa'un shugaban nan na kirki ne ko mara kirki mai kyautatawa ne ko mara kyautatawa a matsayin shi na shugabanka kai ka zaɓe shi kamar yadda muke zaɓe a yanzu ko kuma juyin mulki ya yi ƙarfi da yaji ya ɗane ko kuma ta maguɗi ne ya hau zaɓen in dai har aka tabbatar cewa an rantsar da shi a matsayin shi na shugabanka ta kowace hanya ya zo maka ta kowace hanya ya samu wannan kujeran to akwai waɗansu haƙoƙi da Allah ya wajabta a wuyan kowane musulmi na wannan shugaban ina fata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alaikum bisam'i sam'i ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ka anna zabiba manzo Allah sallallahu larabawa yake jawa kunne yake wa gargadi umurni ga laraban da ya musu annan lokacin sahabai ne quraishawa masu ganin su ne asali wanda manzo Allah ya fito daga cikin su yace to ina muku wasiya bayan na mutu ku zaman zamanto masu da'a da biyayya da ladabi ga shugabannin ku. ko da bawa ne bakin fata dan Ethiopia bakin fatan ma irin na Ethiopia a bakin fatan ma ba mai yanci ma babbawa wanda kan shi ma irin saboda mabautan kan shi yana dan zaizayewa irin dan wannan gashin zabiba idan shi ne ya fi ƙarfi a kanku ya mulke ku matuƙan bai umurce ku da saba Allah ba ku masa biyayya ladabi da da'a kuma kowane shugaba ne sawa'un gwamna ne na jihar ka shugaban ƙasa ne na bangaren ka amsa dai ya ta nan za mu ji abin da malai ya ce a musulunce a aƙidance irin aƙidan ahalus suna wal jama'a ya ce alwajibu abin da ke wajibi ga dukkan wani musulmi na haƙƙin shugaban lahun game da shugabanni an nasihatu bi muwalatihim yin nasiha wajen taimake keniya da su alal haƙƙi amma akan gaskiya wa ta'atuhum da musu biyayya da ladabi fihi akan gaskiyan inda suka tsaya kan gaskiya a musu ta'a da ladabi akai wa ama wa amrihim bihi da kuma bin umurninsu wa tazkiruhum bi rifqin da tunatar da su da cewa su rika wato su mulki mutane ta hanyar sauki da sauƙaƙawa wasalati khalfahum da kuma halarcin yin sallah a bayansu dan shugaba ya zai ce shi zai sallah wajibi ne a mai biyayya a ja baya a yi sallah a bayan shi yanzu da gwamna zai ziyarce mu a nan lokacin sallah ya yi ya ce ni zan yi bismillah kai mu ja baya wal jihadi ma'ahum da yin jihadi tare da su idan suka yi umarni ce a fita jihadi ga ɗansu azzalimai da suke ta'addanci wa al'umma wajibi ne a musu biyayya a fito a yi jihadin tare da su wa ada'is sadaqati ilaihim da kuma ba da zakkanka da zaka fitar zuwa gare su su sa a baitul mali in akwai wannan tsarin kenan wasabri alaihim da yin haƙuri game da irin mulkin da za su muku wa in jaru ko da suna zalintan ku ku yi haƙuri in ji manzon Allah ko da suna eh, zalintan ku asabru ake so a yi haƙuri a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a yau da gobe Allah zai samar da mafita wa tarkil khuruji bisayfi alaihim da kuma barin fito na fito da su da makami ka ce kai ka ɗau makami za ka fuskance su za ka yi fito na fito da su musulunci ya haramta ya hana malam yazharu kufran bawahan matukan abinda suke ba tsantsan kafurci ne a fili kamar su ce ba za a yi sallah ba mata an hana sa hijabi an hana sallan asuba an hana tarawihi an hana karatun qur'ani an hana islamiyoyi to wannan fa kufrun bawahun ne wannan kafurci ne su ya bayyana gare su sannan ana fito na fito wa Allah yughraw bi sana'il kadhib alaihim a daina kuma yaba musu ana ruɗin su da yaba da yabo na ƙarya irin yan gidan rediyo yan jaridu ma'aikata ire-irensu a rika yaba musu ba a taba mutum irin wannan ba ba a taba gwamna irin wani ba ba a taba shugaba mai adalci irin wani ba talakawa suna jin daɗi taki ya isa karkara ya wadaci ko'ina? ina e nefa kuma tun da yau ba a taɓa samun irin shi ba ruwan sha kaza kaza magunguna ai ya mene menene a rika ruɗin su su suna ganin tamkar haka ne wani shugaban za ka ga alakan shi da jarida ne to ya ga an yaba masa anan kai excellency yayi kaza yayi kaza Allah saka mu dai kam alhamdulillah ba mu taba gani irin wannan ba alhalin ƙarya ne abinda ya bayar din ma bai isa hannun talakawa ba sai waɗansu group su fito su yaba su yaba su yaba masa shi kuma ana rudin shi game da wannan wani shugaban ba zai iya leƙa maka kowane bangare ya ga me aka bayar ba shi yasa yake da hannaye da kafafuwa wanda yake wakilansa umarni kawai yake bayarwa shi kanshi in ka je wajen shi kana neman wani abu in abin da ya shafi abin da yake to je ka ministry na health ka bayyana koke-koken ka a can in wani abu ne ce je ka ministry na kaza shi ma zai in ka ne waɗancan su ne wakilansa wa an yudla alahum kuma a rika musu addu'a ta musamman bis salahi don Allah ya gyara su wa tawfiqi kuma ya datar da su akan mulkin da suke kai wannan shine da aka umurci kowane musulmi ya kula da shi na hakkin shugabansa a yanda nake ga muku in dai shi shugaba ne ba ruwan musulunci ta yaya zo muku kawai a'a mu sai da aka sace akwatin mu aka aka zalunce mu a ƙuri'an mu kaza kaza mu kaza kaza in dai a hakan yazo matukan bai umurce ku da kafurci ba bai umurce ku da har an rantsar da shi to ya to shugaban ku ya to shugaban ku shikenan kai ka bashi ya yake zaluntan ka manzo Allah kar ka fito na fito da shi sabai suka ce ya rasulullah in suka hana mu haƙƙin mu fa yace ku bari to da su haƙƙin fa annabi yace ku ba su suna da haƙƙin ka biya kuɗin wuta eh ka biya su suna da haƙƙin ka biya kuɗin ruwa eh ka biya su suna da haƙƙin revenue in ka buɗe shago ka biya su kai kuma karkace ai mu ma sun hana mu haƙƙin mu kaza sun hana mu haƙƙin mu na kaza sun hana mu na haƙƙi na kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su za su iya ka hana ka haƙƙin ka amma kai baka isa ka hana su haƙƙin su ba za turo dan sanda ya daddake ka a jefa ka a black maria suna da wannan fawa suna da wannan fawa kuma a ce an kulle wajen aikin naka an kulle wajen sana'an naka ba kai an yanke ruwan gidan an ɗauke ma transformer anguwanku to ya ka iya to su ba a kai ka isa ka yi wannan kai ni da kai mu haɗa guri mu je mu tun uku transformer cewa mun hana gwamnati haƙƙin ka mu isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce su sun fi ku ƙarfi in kuka ce za ku ja da su barna ke za ta biyo baya babban barna ya na ya rasula to ya za a yi manzo Allah ce ku tsaya ni ne ni ne mai tsaya muku a gaban Allah gobe kiyama in kwace muku haƙoƙinku ku yi haƙuri sai ran da kuka gamu da ni a gaban Allah zan kwace muku haƙƙinku a rana amma anan duniya in kai murƙushe ka za a yi wani ma kafin ya hau ma sai da ya tura 'yan daba suka kakkashe waɗansu balle kai yanzu nawa ya kashe kafin ya hau din ka ja da shi murkushe gaba kawai bane kaman kiya ne ko guda zai gani na fata an gane saboda haka manzo Allah da yake mana nasiha da irin wannan ba wai tsoro bane ba wai tsoro bane hikima ce ta ilahiya hikima ce da ta fito daga Allah wa huwa ahkamul hakimin kuma shine mai hikiman dukkan masu hikima sama da duk wani mai hikima hikima ce irin ta shari'ar musulunci garin abu ɗaya din na a rasa abubuwa da yawa Allah wani ya rufa mana asiri shin akramaka Allah waɗannan maganganun da aka yanzu akwai hujja daga alkur'ani ko dai tsara su kawai malamai suka mana yace a'a mad dalilu ala zalika ina hujja game da waɗannan maganganun yace al'adillatu ala zalika kasiratun duba dalilai da hujjoji game da wannan magana suna da yawa suna da yawa ina fata an gane ko na farko yace qauluhu ta'ala Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah suwa Allah ya kira anan mumunai a matsayinka na mumini ake kiranka ba a ce ya ayyuhan nasu ba domin mumini shine mai saurin responding ga umarnin Allah shi yasa ake kiran waɗannan kaliba kategori na mutane ya ayyuhan lazina amanu domin an san mumini shine mai saurin amsa kiran Allah wanda baya taɓa saba umarnin Allah in kaga kai kumfan baki kai abun bai maka ba to ka tabbatar baka cikin mumunan ne shi yasa gara ka zare kanka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah mahalicin ku biyayya da ladabi da da'a cikin abin da zai umurce ku ko ya hane ku wa ati'ur rasula haka nan ma ku yi wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya da ladabi da da'a cikin abin da zai umurce ku ko ya hane ku sannan wa ulil amri minkum da majibintan al'amuranku majibintan al'amuranku ulul amri a nan sun kasu kashi biyu akwai majibintan al'amuranku na duniya kamar shugabanni kenan kuma su ɗa'a da ladabi da biyayya abin da suke umurtanku ba sabon Allah ba ne ulul amri ya haɗa gwamnatoci a eh, shugabanni sannan ulul amri kuma sun haɗa da shugabannin addini malamai jagororin addini idan malamai suka ba da fatawa akan wani al'amari da aka yi bincike akai aka tabbatar bisa mahangan shari'a kaza ba kyau bisa mahangan shari'a kaza yana da kyau malamai sun ba da fatawa su ma sun zama to ulil amri masu jagorantanku a al'amuranku na duniya da masu jagorantanku a al'amuranku na ina na lahira su ne ulil amri majibinta al'amuranku na duniya su ne shugabanni da majibinta al'amuranku na lahira su ne malamai ina fata an gane ko in kuka ta samma abu malamai suka ba da fatawa ku bashi ku bashi in kun musu da'a to umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. ina fata an gane ko suratul nisa'i amma duka banda Allah da manzansa duk wani makhluki shugaba ne malami ne yi masa ɗa'a fa inda ya dace da Allah da faɗin Allah da na manzonsa ina fata an gani. kun ga na farko wajen yi wa Allah biyayya aka ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah kun ga atiu kalma atiu ta zo da yake Allah ne wajen manzon ma aka ce manzon Allah ma ce wa atiu ar-rasul amma can ba a ce wa atiu ulil amri ba sai aka yi minosin ati'u ati'u wajen Allah ati'u wajen manzon Allah amma malamai da shugabanni ba a ce wa ati'u ba sai aka ce wa ulil amri kawai ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzonsa biyayya ba a ce ku yi ma shugabanni biyayya ba sai aka ce da shugabanni kawai bi ma'ana sai a yi attachin in biyayyarsu ga abin da ya dace da na Allah da ga na manzo nan ne za a musu su kuma Allah ai kasan la ya amuru bil fahsha'i kasa annabi ma la ya amuru bil batili Allah da manzansa ba sa umurni da mummunan aiki da alfasha amma dan adam shugaba ko malami da bai da imani zai umurni da shi to shi yasa su ba a ce wa aqi'u din kai ba sai aka yi attaching din su ga Allah da manzansa bi mana a inda suka yi umurni yayi daidai da na Allah da manzansa nan za a musu da'a a inda kuma ya saba musu ba za a musu da'a ba eh kabar akramakallahu kawai duk yanda kake son sa in ya baka umurni ya saba Allah ka ce akramakallahu banda nan eh a kira shi akramakallahu ke ba shi wannan girman ai aka maka lahu Allah saka da alheri banda nan dai babu wani wasa ba za ka halaka ba amma idan malam ya ce mu ko a mutu ko a yi rai a'a in dai ya saba wa Allah kaɗan matsa a nan. amma sai a taimaka masa shi ma a ci akar maka Allah muna gani wannan fada a duba kamar ya saba wa Allah da manzansa in ya doge ya doge ka bashi in ka biye masa ka bi umurninsa a inda Allah ya hana to ka bauta masa kenan dama asalin bauta wa malamai shine ta'atuhum fil ma'asiyati duk wanda yawa malami biyayya akan abin da yake sabon Allah ne ya bauta masa irin amsan da manzo Allah sallama ya bawa Adiyu bin Hatim kenan da Allah da manzo Allah sace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryama ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa lokacin da an ce kiristoci suna bauta wa malaman cocin su ne zai je zunubi ya zo ya sunkuya a gaban shi ya dafa kanshi ya wuce ce an wanke shi next ya zo ya dafa kanshi a ce wuce an yafe maka next haka za a yi layi a gaban shi duk wanda aka dafa kanshi ya tashi kai a ce an masa addu'a an wanke shi an gafarta masa zunubai pastor bai da wannan reverend bai da wannan a reverend mafada shine baban kenan bai da wannan to manzo Allah da yake fassara wannan yace yahuda su ma sun ce uzairu dan Allah ne to sai manzo Allah sai ya ce suna bauta malaman su sai adiyu bin hatim da yake sahabi ne yace domin shi da yana bautan yace ya rasulullahi ba ma fa bauta musu a da yanda ake zuwa ayi sujada sai ya fanci sujada ne ce ah ba sa umurtan ku da saba wa Allah ku be ce tabbas suna yi ba sa hana ku yin abinda Allah ya ce ai tabbas suna yace to ai wannan fa zalika ibadatukum iyahu wannan shine bauta musu ai a inda malami ko shugaba zai ce maka ka eh, kai a inda Allah ya ce a'a ka masa da'a ka bauta masa a wannan point ne. a inda Allah madaukakin sarki zai ce a'a shi ya ce maka A eh, ka bi shi shikenan ka bauta masa kawai ina fata an gane ko to a rika gane irin wannan a rika gane irin wannan wannan suratun nisa'i ne aya ta hamsin da tara aje a duba ta da kyau kaga ta yi umarni da yi wa shugaba ɗa'a a nan ko? ta karkace a'a na demokradiyya ne a na kaza shugaban kawai za ka duba shugaba ne Shi kenan an gama wa ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a ta ɓangaren bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ga abin da ya yace isma'u musulmai ku zamanto masu ji wa ati'u masu biyayya da ladabi da ɗa'a, ga suwa ga shugabanninku wa in ta'ammara alaikum Abdul, ko da bawa ne kaga kai kana da yanci sama da shi to in shi Allah ba mulkin ko ya sa mulkin ta hanyar karfi ya zamanto shugabanka farkace wannan bawan wannan bawan annabi ya ce ha ka yi wasa da shi tunda dai ya zama to yana da fawa kai hankali ka masa da'a kawai a inda yayi daidai da Allah da manzansa ku zamanto masu biyayya da ladabi kuma wannan karka ɗauka fa sai shugaban da aka ce mai 'yan sanda da soja a ko mai anguwan layin ku ne sama da shi dakaci ko sama da shi sarki ok ah. akwai sarkin kabala ne da? ok to ok kalamin kenan a matsayin kansila kenan shi eh, ne mai anguwa ko? Eh? shi ne na ce a jerin sarauta na garga shi ne karamin shi ne mai anguwa na gwamnati shi ne yawwa yawwa to sai dagaci sai hakimi sai sarki sai sultan hatta su in an ce wannan mai anguwa ne ya umurni da kyakkyawan aiki wajibi ne a masa biyayya mutuna inda manzo Allah sassala ce kar musulmai su yi tafiya sai sun su uku sai sun shugabantar da nawa shi dan yana da yan sanda ne da yake a masa da'a yana da police ne a'a in dai an ce wannan shugaba ne kar kare na shi ko shi to kaga wannan jeri kenan sai a data nan kuma kansula ya umurni a share kwata yau ba aiki bane alheri ba a ta'awun alal birri wa taqwa bane kai ta'awuni da shi sai a je ciyaman sai a je sama can ga sunan daban-daban ina fata an gane Allah ubangiji ya samu dace manzo Allah don ya karfafa abun yace ko da bawa ne fa ko da bawa ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya ƙara da cewa man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu wanda ya ga abun ki abun kyama daga shugabansa falyasbir alaihi yayi hakuri da shi a haka yayi hakuri da shi a haka shugabanka ne amma mai shan giya ba irin shi shugabanka ne amma mai kaza da kaza ba irin shi mai amma fa bai ce kai ka sha ba shi ya sha a halansa bai gayyace ka ba bai tilasta maka ba abin nan na fatan yana wasa da sallah bai ma yin ta kila bai kai kai dai bai hana ka ba bai ce kuma kar ayi ba duk abin da ka gani ya zalunce ka ya dan kwace maka wani filinka yayi me yayi me yayi me yayi me Hmm? wanda kullum yake ganin abun kyama abun ki game da shugabansa yasbir alaihi yayi hakuri da shi a haka inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man faraqa jamaa duk wanda yace shi zai ware daga mutanen da suke bin shi shi zai ware da waɗansu jama'a su masa tawaye shibran daidai da ɗanin hannu haka kawai ka fita daga masa a daidai da ɗanin hannu famata ka mutu kuma a haka kana wanda a mai masa tawaye to illa mata mitatan jahiliyatan irin mutuwan mutanen jahiliya maguza wanda suka rayu kafin zuwan musulunci irin mutuwan za ka yi Allah rufa mana asiri saboda dan bude wannan kofan fitina ce ita ta taso a mai maiduguri din nan har aka koma yadda aka koma yau ita ce irin ta ce fito na fito ka aika open letter to chief of army staff ka aika open letter to eh, chief of naval abin nan ka aika abin nan ka aika abin nan sai ka abin nan sai ka yaƙe sai ka yaƙi to irin shi ne aka ƙarƙashin wannan umbrellan aka shiga aka ta da garuruwa aka yayyanka al'umma da yara da jarir har yau muna cikin raɗaɗin aka samu ma ba aka samu duk abin da muka gani aka rasa mutane da muka san su duk wanda ya buɗe irin wannan ƙofar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai hattara kai hattara وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة أن صامت ألا أبنجي يرددشي يتي دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه manzo Allah sallallahu alaihi ya kira mu zuwa ga musulunci ya mana da'awa ya kira mu muka muka amsa kiran muka masa mubaya'a amma mubaya'ar da muka yi manzon Allah kafin ya yadda sai da ya kawo mana conditions sharuɗa fakana fi ma akhazna alaihi daga cikin sharuɗan da sai da muka yi alkawari za mu kiyaye su kafin manzo Allah ya yadda da mubaya'ar da muka masa shine an baya'ana ala sam'i wa ta'ati na farko mu yi mubaya'a wa shugaba na musulunci akan biyayya da da'a da ladabi mu zaɓi manzo Allah a haka muka masa mu baya da duk kuma wanda zai zo a madadinsa filman shati cikin nashaɗi da jin daɗi wa makarahina da kuma cikin abin da ba maso hmm? yanzu idan shugaba ya ce a fito gobe gaba ɗaya a haɗa murtala suka za a rarraba waɗansu kaya da abinci da abin nan wannan ba man shaɗu ba ne da wani irin fita za ka yi fita na jin daɗi da nishaɗi na fata an gane ku fito gobe gaba ɗaya za a tara tituna a share tituna da a kwashe kwata a share bololi eh rai yana zo ku fito gaba ɗaya gobe suwane suwane za a je jihadi rai yana son irin can baya su je kawai inda za a raba kudi da alheri haka dai za ka ga an fito sosai hmm? suwane suwane suwane an zaɓe za su je haji wani irin fita za su yi fita ne na nishaɗi kaga sun masa ɗa'a a bis abin da ya cikin nishaɗi wani da wani da wani su fita za a je yaƙi da su su za su jagoranci jama'a ana son haka to manzo Allah ya ce to su mai shugaba da'a da biyayya da mubaya'a akan wannan wa usrina mu masa da'a a lokacin da muke cikin tsanani wa yusrina da yalwanmu ana cikin kunci da tsanani da menene a ce kowa ya je ya kawo kuɗi kaza baka da su ka je kai dako kai ko dago ka kawo su kaga a cikin tsanani ne ya umurce ka ka masa da'a wa yusrina da lokacin yalwa wa asaratin alaina eh, da fifita abin da yake so sama da abin da muke so wa Allah nazi al'amra ahalahu kuma kada mu yadda mu yi jayayya ga mutumin da Allah ya damƙa masa ragaman shugabanci kar mu yi jayayya da su illa an tarau kufran bawahan sai kun ga tsantsan kafurci game da wannan shugaban kafurcin da inda kun lahi fihi burhan kafurcin da kuna da hujja a wajen Allah na yi masa tawaye tawayen da kuka masa da fito na fito din kuna da hujja game da wannan tawayen a gaban Allah da in Allah ya tambaye ku gobe kiyama za ku iya ba da hujja cewa kafurci ne tsantsa ya bullo da shi kuma yace ku masa kuka ki wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna in ummira alaikum abdun mujadda'un aswadun yake ga malaraba ka san farin fata tsakanin shi da bakin fata fa sai Allah eh, bakin nan dai Allah da ya yi din nan yafi son ka kawai ina fata an gane ko farin fata da jan fata hulɗansu da mu'amalansu da baƙin mutum sai a hankali to waɗanda mazu Allah yake gaya wannan ɗin fa larabawa ne shawa mazu Allah yake to ina gaya muku ko da an shugabance ku ta hanyar ƙarfi kuma wanda ya shugabance kun abdun bawa ne mujadda'un wanda yake mai irin gashin nan ko wanda yake eh aswadun baki ma ya kudukun bi kitabila matukan yana jagorantanku da littafin Allah to fasma'u lahu wa aqi'u ku ji ku yi biyayya da ɗa'a a gare shi ba kalan shi bane ba fatan shi bane ba launin shi bane ba harcin shi bane a abin da yake jagorantan ku a kai littafi ne na Allah eh to annabi ya ce kar ku gaya masa kala wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alal mar'i al muslim ya wajaba kan kowane mutum musulmi a samu ya ji wa shugabansa wa ta'ati ya masa biyayya da ladabi da ɗa'a fi ma a habba cikin abin da kake so wa kariha ko baka so don shugaba ya umurce ka kai ka bi ina fata an gane ko ya umurce ka ce ka fito yanzu yanzu ka je ana zabga ruwan sama kaga ai fita ce da ba a so duk ya kira ka in ba abin da zai umurce ka saba Allah bane to ma zama zaka amsa ka masa da'a da biyayya illa an yi umara bi ma'asiyatin sai dai fa in shugaban nan ya uyi umurni ne da saba wa Allah to fa in amara bi ma'asiyatin kuwa idan kuma har yayi ummuni da saba wa Allah to fala sam wala da'ata nan kan ba ji ba biyayya ba da'a ba ladabi wani hadisi wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innama ta'atu a inda ake so ka nuna da'arka da biyayyarka ya zamanto fil ma'rufi in akan aiki ne mai kyau sananne nagari aikin alheri wa qala sallallahu alaihi wa sallam kai a wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi kai wa shugabanka biyayya da da'a da ladabi wa in daraba zaharaka ko da ya daddake ka ya maka bulala a baya ya sa an kwantar da kai an zabga maka bulala a baya wa aka zama naka. ya kwace properties naka ba ya kwace dukiyanka to fasma a aqi ka ji ka yi biyayya a gare shi in dukkan umarni shi kaka ni wallahi tallahi bai isa ba nan ya kwace fili na wallahi ba zan je ba ba zan masa ɗa'a ba ko da ya daddake ka kuma ya kwace dukiyanka in ji manzon Allah kada ka kuskura ka yi fito na fito da shi duk waɗannan fa da annabi yake lissafa in ba sa faruwa ga shugabanni yanzu suna faruwa ya san za su faru na dukiya ne mata dukiya ne a ah, to shi ke ko ya kwace ta kamar ya in eh, sai dai a Allah ya isa ko a da yi alƙunuti ya ya iya mutum zai ce na yi fesin ɗin shi zan fito na fito da shi ba zai iya ba annabi ibrahim da wannan abun ya faru da shi ai na fila ya koma yi ko lokacin da sarkin nan kullum muna karanta ya aka kama matan shi saratu aka kai ma wannan sarkin kuma an san ga ta'asar da zai yi annabi ibrahim ya ce ina gani an tafi da ke na yi alwala muke me nike sallah na yi alwala muke sallah ya matan cibok nan ba mata nan mu je an kwace waɗansu an sace fulani a ina ne eh, biyu an kwace waɗansu ya aka yi da su wanda aka koma ma Allah ana ta addu'a ya mutum ya iya da shugaba ai ba shi zai zo ya shiga gidan ka kwace ai zai tura yan sanda ne da jami'ansa ke kai fito nan an kwace kasan inda aka yi da ita tun mai sani sai a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu ƙasashen fa in kai fito na fito da shugaba bayan an kama mutum an kashe shi za a kama duk familin shi ne a gaba da shi. ta dalilin ka kai ɗaya kuma an niƙe gidanku da greda ƙasashen laraba na akwai wanda suka yi mu'amalanci suke mu'amalantar jama'an su a irin wannan mu'amala saboda haka in ma ka fara wani abu daga gidanka za a fara faɗa da kai kar ka jawo mana kar ka jawo mana gidanka ne za su fara yaƙanka da ƴan uwanka da families ɗinka Allah rufa mana asiri wato waɗannan abubuwan da manzo Allah yake faɗa wato waɗansu shugabannin ba a san zalinsu da tajabberi menene tajabbur ɗinsu bane wani idan aka gaya maka aika aika waɗannan abubuwan da manzo Allah yake faɗa don ya san yadda waɗansu zukatansu suka ƙeƙashe ne gaba daya suka kashe ni gaba ɗaya ko sarakunanmu na gargajiya in aka ana baka tarihin su a da yanda suke mu'amalantar mutane da talakawa ko irin bayin nan nasu in aka baka tarihi to sai ka ga kaman kannan fir'auna ne irin mulkin da suka yi ka za ka yi na Allah ubangiji rufa mana asiri wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah Sassala ya ce, man khala'a ayadan min ta'atin wanda ya zare hannunsa daga yi wa shugaba ɗa'a da biyayya laqiya Allah yawmal qiyamati wannan mutumin zai gamu da Allah gobe ƙiyama, la hujjata lahu bai da wata hujja bai da dalili wa man mata duk musulmin da ya kuskura ya mutu wa laysa fi unuqihi wato bai da wani alkawari na mubaya'a da yi shugaban shi mata mitatan jahiliyatan zai mutuwa irin na maguzawan laraba wanda suka rayu kafin zuwa musulunci wanda a lokacinsu ba nassi ba hadisi ba aya ba komai to kai ma za ka mutu irin su ne domin ga nassin ga hadisi abu bai maka amfani ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu man arada an yufarrika amra hadhihi al-umma duk wanda yake so ya rarraba kan jama'an wannan al'umman dukkan jama'a sun hadu sun yadda da wane sun masa mubaya'a sun zaɓe shi a matsayin shugaba wa huwa jami'un alhalin dukkan al'umman kansu ya haɗu akan wane shi zai mana jagoranci to wanda yace ya janye ya juya shi bai yadda ba fadribuhu bisaifi manzo Allah yace a fille kansa da takwabi ka'inan man kana ko ɗanwaye waye ne ko kuma ko ina ya fito annabi ce ku fille shi domin barin shi fitina ne zai rika instigating in waɗansu yana instigating yana jan waɗansu yana jan waɗansu kafin ka ankara har ya kafa wata fitinanniyar ƙungiya fitinanniyar ƙungiya to manzo Allah ya ce idan irin waɗannan sun bullo kai ku yi sauri ku girbe kan ku girbe kan ina fata an gane ko shine hujjan da ai sayyidina ali eh, Allah ubangi yarda da shi yake ganin muawiya bai masa mubaya'a ba sai ya je ya yake shi ina fata an gane kamar yadda muka yi bayani jiya Allah ya kawo dai sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya san fa za a yi zalunci ya san za a zalunce ku bai ce ba za a zalunce ku kuma bai nuna cewa zalincin da suke yi wa talakawan ya yadda da shi bane a'a wato ka ɗauki leza menene evil ko ake cewa ko ƙaramin barna ne mejo wanda lezawan suka haɗu sai ka ɗauki me ƙaramin akan in kace sai ka taɓo babban to matsala ne manzo Allah sallallahu wannan hadisi yace satakunu umara'u <coughs> me umara'u sarakuna manzo Allah sassale ce za a yi sarakuna nan gaba fata'arifuna wa tunkiruna za ku ga abubuwan da za su daɗaɗa muku kuma za ku ga abubuwan da kuka tsana a game da su faman arafa wanda ya san ya da'a a inda ya dace ya ga abin ya san abin da ake ba kyau din to bari'a ya kubuta wanda ya ya ya ya, ya tabbatar musu da haƙƙinsu na ɗa'a wa man ankara wanda ya kyamaci ya yi umuri da hana mummunan aiki da suke yi salima ya kubuta walakin sai dai man marradiya wanda ya yadda da abin da suke yi dinnan wata ba a kuma yi ta musu ya yi ta bin su kan wannan abin barnan ta wannan ya gama bai kukuta ba kuma bai barranta ba Ƙalu sai sahabai suka buɗe baki suka ce afala ƙatiluhu ya rasulullah ba za mu yaƙe su ba ne, mu fito na fito da su mu yaƙe su kawai Ƙalala, kada ku kuskura ma sallau matukan suna sallah matukan suna sallah kar ku fito na fito da su matukar suna sallah musulmai ne wanda zaka kashe musulmi ne kada ka kuskura duk ta'asar da mutum yake matukar yana sallah ka kiyaye shi jinin shi ma'asumi ne a haka jinin shi ma'asumi ne takanu sallan nan da yake watakila yau ya yi tsayuwan daren da Allah ya gafarta masa duk abin da ya yi a baya ka sani ko an ajiye ranar litinin yau muna alhamis ranar litinin za a yaƙe su an haɗa group matukan suna sallah in ji annabi karku kuskura wataƙila gobe juma'a da asabar da lahadi sun yi sallolin da Allah ya yarda da su kuma ya gafarta musu mutum fa matuƙan yana sallah to yana da wata menene katanga yana da kariya jini shi yana da kariya kada ka kuskura ka taɓa musu sabon da yake fa tsakanin shi da Allah ne kuma yace wa huwal ghafurur rahim shi mai gafara ne mai rahama in ji Allah kusa akwai wanda ya kashe mutu rayuka nawa 99 ko ya cikita da wani babban malami wanda baya muraja'a ina jin bai muraja'a bai bashi <laughs> aka zo aka nemi fata akramakallahu na kashe rai 99 sun Allah zai gafarta mun Ya ce ina na ka gama ina jin bai karanta nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim innama tawbatu ala Allah lil ladina wa shurut at-tawbati an-nadamu ala ma fata an yatruka al-ma'siyata wan niyyatu duk bai abun nan din nan ba yace ina kawai kaga sakamakon rashin bincike da muraja'a sai aka hada da shi sai aka hada da shi kaga da aka je aka samu mai dan bincike sosai ta ko kuma irin malaman nan da masu cewa malamai ne amma ashe ba haka ba ne wataƙila hannun shi ya faɗa kaga illan ka yi pretending cewa kai malami ne ya ba da fata wanda ta sabbaba me mutuwarsa a ranar ka gani akwai shi Allahu a'lam ka dawo sati mai zuwa zan yi bincike ki ina ba gafara aka na ba gafara ka shi kenan shi kenan ba ni ba rahama yace to bari in ci gaba kawai da morewa fata an gani. mutum ne ke daga kwalba kace akrama kallahu zan tuba ku Allah yace ina har abada yace to bari in ta bulbula kawai ta kwankwada kawai Allah rufa mana asiri matukan mutum yana sallah ka kiyaye shi wallahi ka kiyaye shi kar wani ya ziga ka ka ci mutuncinsa ka kashe shi ka ci mai zarafi wallahi kai kaɗai za ka tashi da matsala gobe kiyama wa gairu zalika da makamantan irin waɗannan hadisan da Allah duk karatun da muke akwai inda aka zubo hujjoji masu yawa irin wannan to saboda masu zafin kai ne saboda masu zafin kai ne wa gairu zalika min al-ahadith makamantan irin waɗannan hadisan wa hadhihi kulluha fi sahih dukkan su suna cikin sahihul bukhari kawai duk hadisan da aka kama ka nan ingantattu ne kar ma ka laba a wani ce maka duk da ifai ne to an tabbatar maka sahihai ne yanzu ka duba irin waɗannan yanzu da suka zo hannu sai ka ga an zabi shugaba an ci mutuncin mutum an ci zarafinsa haka za ka tara amma kasashe da ake shirya musulunci karya mutu ya yi wannan in aka yi tracing ya gama aka yi tracing ya gama ko da ke yanzu su yan demokradiyyar ne suka ba suka yi wannan din wai ka faɗi ra'ayinka kaga su suka janyo wa kansu mai din insert da zage-zagen da cin mutuncin duka an ce 'yancin magana ne demokradiyya 'yancin magana mu kuma ai Allah ya ce wa inna alaikum lahafizun kiraman mu ko a musulunci an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakul khairan aw liyasmut ka alheri ko kai shiru eh, ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid eh manzo Allah sallallahu ce kuffa alayka haza ka kame wannan harcinka har suka ce ashe harce bala'i suka ce inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi ce fakalaka umuka wal hal yukabbu nasu fil nari ala wujuhihim aw manakhirihim akwai abin da ke tunkuɗa mutane su fada ta kan fuskokin su cikin jahannama irin harce kaga kai already ayoyi sun ka tangance ka sun hana ka sun hana su kuma aka ce ayi demokradiyya ita ce rayuwa to ita ta resulting irin wannan din kaga shugaba an masa dan kwali an masa kallabi an sa kaga fuskin nan kansu Allah rufa mana asiri to ina jin za mu tsaya a nan ina jin lokacin kiran sallah ya yi a satin da za mu shiga ƙila za mu sauke shi sai a mana walima malam kakan aka ce an sauke littafi ba dan kawo wata walima ba kaga mutum yana dan yawo a bola yana tsinci tsinci tunda ya sauke alamu sunna ne manshura bai sadaka ba shi yasa kun da ana faɗa wai karatu ya mai yawa bai yi sadaka ba da ya gama shi yasa ne ya mai da mutum haka kun san da sai a yi gumba fa irin waɗannan abubuwan da ana yi a ɗan yi gumba-gumba haka ba a renawa a sa suga a farza gero da abin nan yanzu ne da aka ce da awar sunna ta shigo aka ce wannan ba a ci Allah ubangiji ya samu dace Allah mana mu ina mana sani amin ma